الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسا كسادواء وأن مجلسي من البركة مجلسي لمكي قراتوا أشكل لتافي من سنة حسن المسلم لتافي ليكون شيء الأذكار والأدعية النبوية وتذكري da addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda yake su a munasabobi daban-daban wannan shine darasin mu na 21 da muna cikin azkarul masabahi wal masa wato zikirai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi fil masfis wal masa da safe ko da yamma za mu tashi akan zikiri na goma sha ɗaya inda yake cewa allahumma alimal ghaibi wa shahadati fatiras samawati wal ardi رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأنا أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنا حديثي حديثي لدى إمام الترمذي لأبو داود سكر ويتو وأن suka ruwaito shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin abu dawud abubakar as-siddiq yake cewa ya rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu ce ya rasulullahi ka umarce ni da wasu kalmomi da zan rika faɗa a duk lokacin da na wayi gari ko kuma yamma ta yi min to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa waɗannan kalmomi wato asalin hadisin abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ya yi tambaya ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wasu kalmomi waɗanda zai rika ambatansu da safe ko da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa waɗannan kalmomi kuma abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito mana akwai shi a cikin sunan tirmizi ko jami'ar tirmizi ruwayar abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu hadisi ne tabbatacce yake cewa allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah alimal ghaibi wa shahada masanin abin da yake boye da abin da yake sarari fatirar samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da ƙasa rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu sannan mamallakinsa ashhadu an la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani da kuma sharrin shaidan wa shirkahu da shirkarsa wa ana aqtarifa ala nafsi su'an ko kuma kuma ko in jawo wa kaina wani mummunan abu au a ajurahu ala muslim ko in jawo wa ɗan na musulmi za mu ga kalmomi ne waɗanda suka ƙunshi kirari ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma da tabbatar masa da rububiya da tabbatar masa da uluhiyya sannan kuma sai neman tsari daga sharrin kai ko sharrin zuciya da kuma sharrin shaidan da shirkarsa da kuma mutum ya zama sanadiyar jawo kansa wata balahira ko ya jawo uwansa musulmi yake cewa Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin gaibu wanda ya san abin da yake ɓoye shahada da abin da yake sarari to da abin da ake iya riskarsa ake iya ganinsa ko da ido ko a ji shi da kunne ko a taɓa shi da hannu ko a dandana shi ko a shaƙe shi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake riskarsu su ubangiji shine masanin abin da yake koye wanda ba a ganinsa wanda bayi ba sa ganin shi abin da yake bayyane ko abin da yake koye abin da yake cikin zukata da ba gani ake ba wato sirri kuma abin da yake koye abin da yake sarari kowa da kowa yana gani ko alghaib abin da halittun da ubangiji ta'ala ya halitta su mala'iku da aljanna da wuta wanda ba ma gani da abubuwan da muke gani sama da ƙasa da ruwa da duk ya shiga cikin waɗannan wato kalmar alimul ghaibu shahada ta kunshi ubangiji ta ala ya san komai da komai fatirar samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai ya kage halittar sammai da ƙasa wato ya ƙage halittar sammai ba tare da ya gani a gurin wani ba shine ma'anar fatara ya ƙage halittar abu ba tare da wani ya riga shi ba ba tare da ya samu wani misali daga wato ya samu ya kwaikwaya daga gurin wani ba rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu ubangijin dukkan komai wa malikahu kuma mamallakin dukkan komai to shine shine mahaliccinsa shine ƙarfi halittarsa kuma shine mamallakinsa wato shi yake sarrafa shi yadda yake so la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan ikirari ne da uluhiyar ubangiji bayan ya ikirari da rubiyarsa bayan ya tabbatar da cewa ubangiji shi ne ya halicci kowa da komai sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ne abin bauta domin duk sanda bawa ya yarda da rubiyar ubangiji to ya lizumce shi ya yarda da cewa allah ta'ala shi ne ya eh, cancanci a bauta masa shi kadai a uzu bai karni shari nafsi to bayan duk waccan shimfiɗa sai addu'ar ta zo ita ce a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin zuciyata daga sharrin raina domin a cikin rayuka a cikin nufus akwai annafsul ammaratu bisu inna nafsala ammaratu bisu ita ce zuciya da take karkata har ko da yaushe zuwa ga sha'awa ko take karkata zuwa ga shubha zuciya da take wato kama wato sha'awa take rinjayeta ko kuma shubha take rinjayeta wacce take son jin daɗi na duniya wanda yake mai karewa ba tare da tunanin allah subhanahu ta'ala ba tare da tunanin lahira ba wanda ita ce annafsu fi bisu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bisa ga koyarwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa ubangiji ala ya tsarkake ta babu wani abu na sharri a cikinta kamar da ya zo a cikin hadisai daban-daban ingantattu waɗanda suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala da aiko mala'iku sun cire masa rabon shi daga cikin zuciyarsa sun tsaga zuciyarsa ya wannan sau biyu fartun yana karami yana yaro lokacin yana wajen marike sa mai gidansa halima a sadiya aka turo mala'iku suka wanke masa zuciya haka na lokacin da za a masa za a isra'i da shi nan ba a kai masa yin wani saboda ka babu wani abu na rabon shaidan daga jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa da yake cewa sabon sa min ahadin minhu ilawa ma ma'ahu babu wani ɗaya daga cikin kufaci tare da shi akwai wani shaidan da ake wato attachin dinsa da shi sai sa sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wala anta ya rasulullah kai ma akwai shaidan din tare da kai ya rasulullah sai ya ce wala ana illa anna allaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair har ni amma ni Allah ta'ala ya taimake ni a kansa don haka ya musulunta baya umarnin baya umarta ta da wani abu sai alkhairi ko ka ce fa aslamu Allah ya dora ni a kansa don haka ina kubuta daga gare shi baya iya yin nasara a kaina don haka ba abinda zai iya umarta ta da shi sai alkhairi to kaga shi kenan babu wani sharri da zai fito daga bangaren annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ma saboda koyar da al'ummarsa waɗanda su ba haka suke ba su su samu wannan darajar ba zuzuka zuciyarsu tana iya karkata ko da wani lokaci zuwa ga sha'awa wacce take ba mai kyau ba ko zuciyarsu ta karkata zuwa ga shubaha haka suna bukatar su da yin wannan addu'ar su kamar yadda a cikin du'a'ul istiftah abin da du'a'ul eh, khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina auzu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharukan kawo kan to wani duk abin nan a salo ne na kantarwa domin al'umma ta ji ita mata daga fara ba wai gashi a a da salawa akwai sharri da zuciya sa ka kula nan ba sai da abokan ya nemi a koyar da shi ya rasulullahi alimni kalmuni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsayt kamar ce da wasu kalmomi da zaka faɗa da safe kure ma shi ne ce uzu bika min sharri nafsi ka tsare ni da sharrin kaina a wa min sharri shaitani da kuma sharrin shaitan shaitan suna ne daga cikin sunayen iblis Allah domin kalmar shaitan tana nufi daga kalmar shaitana ne shaitana a yi ba'uda shaitan ya yi nisa daga biyar allah sannan ubangiji ya yi nisa tashi daga rahamarsa to shi ya yi nisa irin ba zai taba kira ba ya dawo ya riga ya halaka ya yi zurfi kamar da muke cewa da hausa ya yi zurfi cikin abin da yake na wannan to shi ma ubangiji kuma ya nisanta shi shi da rahamar allah har abada ba zai jo ta ba saboda haka ake kira shi shaitan daga nan kalmar shaitan nan ta samu asali shaitana ai ba'uda ya yi nisa saboda wanda ya yi nisa daga ramar Allah ya yi nisa daga jin kiran kiran ubangiji wasu ce min daga shafa ne wasu ka ce kalmar shaitan asalinta daga shafa ne shafa kuma shi ana ana nufin ya yi barna ko ya lalace to kamar lalatacce wannan alifin da nuna suka ce lil mubalaga don a nuna ya kai matuka wajen lalacewa sauraka lalatacce yake nufi ومن شر wa وشركه da kuma shirkasa wato ka tsare ni alama zikar min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirki zai zama na wa shirkihi ka tsare ni daga sharrin shaitan da shirkasa shirkar shaitan wato hada Allah da wani ita shirka shaidan shaidan yana yi wa bawa wasu wasi da cewa ya yi abin da yake shirka ce abin da yake hada Allah ne da wani to za ka iya karanta kalmar haka wa shirkihi eh, wa shirkihi ko kuma ka ce wa sharakihi to min sharri shaitani wa sharakihi sharak shine eh, tarko wato ina neman ka tsare ni daga sharrin shaidan da tarkonsa tsare da sharrin shaidan da tarkonsa sannan wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim ko kuma in jawo kaina wato in jawo kaina mugun abu ko in jawo dan uwana musulmi to kaga a nan za ka kula cewa addu'ar ta kunshi na ukuka na sharri daban-daban duk bawa ya nemi tsari daga dukkan wasu dangogi na sharri domin sharri ko ya zama sharri ne da mutum zai jawo wa kansa ko kuma wani ya jawo masa ko ya jawo wa kansa ko wani ya jawo masa wani nan ko ya zama jinsinsa ko ba jinsinsa ba wanda zai jawo masa ɗin ko ya zama jinsinsa ɗaya ko ba jinsinsa ɗaya ba sannan sharaɗin da zai da zai yi ko da ya tsaya a kan shi ko ya taɓa wani